ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أعوذ بالله السميع الأليم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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو sha قوة ترى watan hijran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin suratu fatir. Aya kuwa za mu tashi aya ta arba'in da biyu. Waalaikumsalam. Tuh kakak sama kanan. Hah? Arba'in juz ya? Enggak kok Tuh. Karen tuh. Hmm? Wah, kusa da farko ba je aya ba yin siku ne ayi aya to kama wali aje abin nan kenan ma amsakahuma ahadun minal khalqi ko ko me la ajazat qad qadaruhum wa qawwahum anhuma ai da ƙarfinsu duk in suka haɗu zai kasa qadaruhum ko qudaruhum wa quwwahum anhuma yani an akadhihima da ba za su ba to ya mutu shi kenan shi to wa alaikum assalam to daga nan shi kenan ka iso gida kenan talatin da takwas haka Hmm, wama wama tan tawi abu da ta tattara kai ban gaurin ba amma ana da kila za mu rince dai ta kai wama tan tawi alaihi as-suduru kai da ba zai fita ba wama tan tawi suduru zaka ce abinda zukata suka tattaro kansa eh yanzu kaga zuci kirji ne ta suduru jam'u suduru. kira za to amma me a cikin kirji ya magana abubuwa ko to ya yi abubuwa ne amma babban aha shi kenan zai na yi kamar dai in baka kauce da kayi bari dai sake latsawa tushe ta a kai ɗaya ajiye to kana bacci ne yayin da aka yi hmm, to kai kai da bojo kai tambar bojo ga nam eh wanga laysal amru abun ba haka bane ba kazalika fa innahum ma nazala alaihim ke ko sun samu ba wani littafi da ya zo musu kafin qur'ani kafiran kenan mushrikin don ka ba a yi ba ballanta na ce suna da hujja hmm? maimakon ka ce ai dama nan ne ma ina fa nan ne ba nan ne ba a cikin da ayan ne faɗi wurin ya kayi ga wani abu da yawa a nasha fi gaba da nashi ne ku ai baka bani ma amsa ba gaba da nashi ne kace ya ido zalimuna ba'dhum ba'da mai ishe ma mai ishe ma bal nasha ba wanda ya gani shi kai gari zayyanat gaban zayyana nasha'ad farkon layin fa nasha'ad fi qulubihim to me matsala fa nasha'ad fi qulubihim wa sarat qulubuhum dinnan kenan sifatan shikenan lamarin wannan kawan ba zayyana lahum lahum zayyana lahum su'a amalihim ba kaga fa nasha'at amalun kenan fi qulubihim wa sara sifa kawan da aka da ya zama sifa min sifatiha daga wani aifa asura zawala fitanta zai wala shi ana magana wanda suka lalace ba ana wani abun shaidan ya kawata masu bal zalimin ya idu ba'dhum ba'dan illa eh, ma idu eh, in ya'idu ba'dhum ba'dan illa gurura kai shine dai shine gururi ne aka kawata a zukatansu har abin ya zama jiki a gare su ya zama masu fasu to ai kaga kawar da abin zai wala eh, da za zai sa sama da ta gurguza su la batu yau baka gani ba a fatina ne ake sa a gaba ko tuluna ne sai a ce wannan tulun kai tafi can kai kuma tafi can kai in ka gudu in kai gudu kwana za ta kai kashi mai kama da kaza hasabatu na Allah dan adam ma ya shirya yan tulunansa ya shiga ciki mu yar mota ce menene ya shiga ciki sai ya ce ya kalli nan tulu ce kai wannan tulun tafi gidan wani kai wancan tulun je sai zaba je wuri kaza kai kashi to yaya Allah da Allah ga dama ya kalli sama nan ko ina ce ma mace ah, min wani hmm? nan za a samu kumbula zakiya ma idan aka auno yanzu a ɗauke wani a sai ta zo kumbulan ba ta taɓa kowa sai shi kaɗai yana zaune hatta ma ba za ma a tada da mutane hankali ba ba za ka je wani koyi ko wani tim a ah, shi kadai da zaune kawai sai dai kaga kansa ya haka an ja baki shiru ko tunani yake yi ko bashi tunani yake yi shiru da zan karshe mai fara jami'in kafa su oya wai zai fara jami'in yaya ne ya ne shiru ya taɓa rigar sai ya tashi kai ina guda zan yi wannan mutuwan da na ji daɗi mutuwan da aka ce wata mace ta yi tara karatun ƙurani ta gama bita wa ‘ya'yanta ta gama menene ta tashi za ta yi ƙari tana kankame da ƙurari shiru malama muje malama shiru haka ta shi to ƙarshe dai ƙurani ma da kyar aka kwace shi kamar za ta tafi lahirar da kayanta to ka san Allah Allah Allah amma an kasa jin tsoron Allah sai dan adam makaryaci wa aqsamu billah jahada imani su wa'annan kafirai hai mai abun ka mai mai mai sun rantse da Allah tabaraka wa ta'ala iyakan rantsuwa hmm, Iyakan rantsuwa la'in ja'ahum nadhirun idan mai gargadi ya zo musu in aka tada shugaba ya la yakunanna ahada min ihdal umami da sai sun fi shiriyuwa daga ɗayan al'umman wancan nan za ka ga jama'an annabi kenan ana zaune shi a suna suna duniya ta zama kaza an lalace an yi wa ne ana ta menene su ina ma kaza kai da su aka turowa da annabi da an ga abin da za su yi inda su ne aka ce kaza da kaza za su yi inda an turo masa ai da sun fi ɗayan al'ummun can guda biyu ma abota littafin can guda biyu da sun fi su riko da an ga abin da za a yi ashe ana hanya falamma ja'ahum nadhirun lokacin da mai gargadi ya zo ko ya bayyana ba ma daga wani wuri zo wannan cikinsa yake aka ta da shi ya miƙe ya to gashi gashi gashi Dan gida kuma aka yi sa'a akan sa'a, sa'a masu san shi kai hatta ya dinga abun mamaki aka dinga kula da rayuwarsa kawai ana duba me zai faru da shi me zai faru da shi me zai faru da shi saboda an san komai ba a taɓa samunsa da ƙarya ba kama lokacin sai suka fara tuwayi hasada sai hasada matsala girman kai duk an da za ka da mai girman kai ba kwa shiryawa ja'ahum nadhirun inna ma hu illa nufura ba abin da ya dada masu sai ƙara gudu sai ƙara yin nisa ka gani me ya faru suna son abun da rayuwar da ake ciki tana ɓata musu rai su ma zaluncin da ake ciki ya haishe su sannan haka suke warwatsai ba alƙibla malam lokacin da aka tada alƙibla da suka ga alƙibla na ba malam sai abin da ya faru gare su kawai ba su ƙara kawai illa nufo kuma ba wani abu ne ba istikbaran fil ardi neman girma na ƙasa saboda yanzu in suka bi shi suna ga kila shi zai zama babba kuma ba a sa su a ciki ba bayan musharaka da su ba kai dan ƙadan dan ƙadan sai sa kila mutun da ya mutu yana karami duk da lamarin ne kai dai kawai Allah ka fito eh tunda ya ce duk inda aka je duk kamarin abin da ya kamari ga yawa Allah wanke zuciyarka abin da kake ke damunka shi isa wanda bai san laifinsa ba yake da matsala amma ka san laifinka sai ka dinga gaciya Allah ka cire min girman kai Allah ka cire min hasada na san na jarabtu da hasada na gijina in ga baya ya ku gaba Allah ka cire min hasada istigbaran fil ardi wa makara sayyi da mugunta makara sayyi mugunta haisa da bakin gashi kuma galiba ne duk mugu za ka tada abu yana ƙara ya kashi. shi ne shi hasali shi abinda da cewa tsuntsu mai wayo tarko wuce yake kama shi can kuma wancan yake ce mai haka ramin mugunta to kakka haka da zarfi da yawa zai yi kai za ka fara na Allah ya fi daɗi wala ya hiku karo sai. illa bi to kai dan adam me zai dame ka ci gaba da bautan Allah in dai haka ne ba komai duk abin da ake ma kakkaje tsoron wata ƙora, ko wani tartsatsi ko ta hauragiya da ta taso ci gaba da bin Allah in kai ne aka tsoro za ka kai ƙarshe in ku ba kai ne ba za ka baya abubuwa na hannun Allah to ka so ko wanda yi da abu na hannun Allah ai zai dinga bin Allah <laughs> dole ya dinga bin sa don ba zai yi baka ce abu na hannun Allah kana zalunci kana hannuna abu hannuna abuna na hannun Allah kana hasada abu na hannun Allah kana nuna bakin ciki abu na hannun Allah ka kasa warwarewa sai ka yi da magana makar sayyi shi kuwa makar sayyi <laughs> subhanallah wala yahiqul makar sayyi illa bi ahli da ku zuciyar kuwa ma a buɗe take ai a warwarsa ka sai a ce in mun gama ana a tashi da wuri yau in tashe ko kawai makaratun ya isa tasirin ramadana ma ya isa na bana wannan ya ishe mu bana fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin mutanen nan taurin kansu ya kai tauri ba za su tuba ba ba za su gyaruwa wannan sai wanda yake cikin system din wanda yake cikin harkar wanda ke cikin matsalolin yake tsakiya jeje kai harkar nan tsakari da Allah ba ta gyaruwa sai dai ka ci gaba da yi ta'abbudan Qur'ani zai control din ka zai tafiyar da kai ka ci gaba da yi ta'abbudan amma kuma ya ce yana fana kada ka ji tsoron to an ce baka ji tsoron mai karfi ba ba ballanta na mara karfi Hmm, ina fir'auna fir'auna latiki ina amana <laughs> amana ma latiki hmm? duk sun wuce to ballantana wanda bai wuce baki wanda lamarinsa bai wuce baki wannan ba komai ne ba illa bi alim zuru yanzuruna illa sunnatal awwali sai sunnan mutanen farko falan tajida li sunnatillahi tabdila ko babu canji a sunnan Allah Allah dai ba zai fasa ba kuma ikon Allah su ma mutanen nan da suka kullo ba za su fasa ba babu wata kalma da za ka gaya masa su fasa babu wani rarrashi da zaka yi masa su fasa ba wani ban haƙuri da za ka yi masa su fasa ba wani barazana da za ka bada su su fasa fasa mm-hmm. ikon Allah to shi Allah ne zai fasa shi ma ba zai fasa ba aiko za a haɗu za a haɗu kai da ba a cikin kai ba sai ka tattara kayanka nan tabbas tarkata ihlal kayan kayanka ba hada kayan jahili ba ka tashi daga nan gadin ka koma wancan gada a lahira za a je daga nan to saboda kana tun da ku lahira za a je ina kayanka yana filfilu sai saukan qur'ani sai saukan ƙurani ai mun gani a ah, wannan littafin ɗan ƙaramin nan wanda na alƙurani wanda ya zo ya sume inda ya farka ya ga hankalin yar uwarsa ta ya tashi cikin gaba ne ki kuma wance ki kwantar da hankalin ki na ya sauka ƙurani kaza a nan wurin ina farin Allah min gafara to kai yanzu in mutuwa ta zo maka saukan ƙurani nawa kai na masallaci ma na jam'i baka shiga ciki ba na ko na jam'i wannan wannan na ramadana ma baka cikin system din ana yi da sauri a'a da wuya a'a da menene kwana talatin ne baka kasar shi ne ake so a fafata in ma ba za ka yi ba ga wani zai yi ka tsaya a tsaye ka ji shi ka shi ka yi musharaka kun yi tare tunda an ga an shiga wajen Allah ka karanta tare to tare ku kai daukar ka samu yaya da ta yadda za a yi nunka ai ce kara am dai dai abu na yiwa wanke zuciyarka wanke zuciyarka a samu a karbi naka nan in an karbi naka an karbi namu hatta cewa aka ce fa misalin ba ai ma na yi hudu ban kafi wancan ko wancan na magana shawar in ana karatu ka zama a tsaye ba fa ka tafi yawo wurin alwala daga alwala ba haya daga ba haya ka baraka ƙarshe ta wuce a farko kai ta wuce a ta biyu zai shigo in ya tashi sai ci ko da kulhuwar lahu a hari ai kaga shi ma ya samu daga da ya sake fita alwala kai wayo ma Allah Allah sai dai wannan ba wayo bane ba yaudarar kai ne za a yi sauka a gama fa an yi sauka an gama fa duk du'a nan da aka shi nashi bai isa ba sai ya sake daga hannunsa sama cewa aka ce idan ka shagala da karatu kawai Allah zai biya ma bukatan ko baka roƙa ba kun manta hadisin ku bana aka yi shi ko bara alayi ne to sunan littafin littafin da aka ɗauko wurin kowa ba faɗi ba ka ruwa gaggafiri in baka rike ba ka je ka kwaba kuskure tibiyanu ne kun burge da kuka shuru amma dai eh, an faɗi in kana tasbihi kana tasbihi kaga me kake faɗi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ta baki wani bawan Allah jahili yace yace ya rasulullahi wannan duka na Allah dai ka koya min ni na nawa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan ayin Allah ne la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yace wannan na Allah ne da yake sabon musulmi ne sai aka ce masa ai kace Allah makfili ta warhamni warzuqni wahdini wajbirni wa'afi sai ce eh shikenan shikenan wannan nawa ne shi rabbi kfirli nawa ne warhamni nawa ne warzuqni eh nawa ne wannan ya fi kawayo sai dai amma jin yaren ya taimake shi to amma ma ce asali da za ka zauna kai ta tasbihi kai ta tasbihi Allah ya san shi ya halitta maka bukatan ka sani sai da ko biya maka bukatan zama da mamaki a ce a ce liman to sai dai saboda ka'ida amma ba don haka ba sai kai kabbara ka jira liman ba ni nake sallah ba balan sai ka ce za ka tashi da gyara ma a'a ni ba ni nake yi ba wancan da sai ka riga liman kai kabbara ka tsaya a sai kana jiran shi to sai dai ba a riga shi dole ka haƙura ya zo sai ya daidaita sai ya kabbara ya kai karshe sannan za ka yi kabbara amma ba liman zai kabbara ka fita waje ba sai dai dole to yin dole ne ba yadda za a yi Eh, wani nukonin training ake a wannan nukoniko din to shi kenan sai a dinga matse shi a dinga rage shi a dinga rage shi a dinga rage shi amma ba za a ce liman na sai zai kabbara za ka fita ba baka ji kunya hmm? ba ai za ka ji kunya a ce maka ah, shugabanka ya shiga ya shiga cikin fafatawa kai kuma ka ja baya ka fito waje ka fito za ka sha ruwa bai sha ruwa ba ko a ɗabi'ance ko a hankalance ya dace sai dai dole ta so da kanan liman na kabbara kana kabbara in ya ce assalamu alaikum ka san assalamu alaikum din tashi ne ya tashi ya tafi ka tashi ka tafi inda ake dogon tilanan ana biya ma bukatanka tsayuwar da kake tsayuwar ibada me isa a addu'a ima za ka ji ta Allahumma taqabbal qiyamana a yi ƙiyamana hadal ƙiyamin ladiki la ta da alana fi maƙami kiyamun Kafa kasa hatta ma an wasalla suna kiyamun laili sai dai ko don ba a jin hausa ne ba hausa bane ne ba ko kai yanzu akwai bahaushen da bai san kiyamun laili ba ba a matsayin sallah ba dogon tsayewa akwai bahaushe sai dai to a bar magana dai kawai akwai shakka da kanan walan ta ji da li lahi tawila ayoyi ne guda biyu wato kafirce kafirce ne kwanda mutum ya san kafirai kafirai kafirai ne kwanda ka san kafirin nan kwanda ka san kafircin nan kwanda ka san munafukai kwanda ka san munafuncin nan ba sa tuba malam ba sa fasawa ko da ya ɗaga ma kafa ya ɗaga ma kafa ne ya samu daɗin suwarka ko ya ɗaga igi da nauyi ba zai iya ɗagawa da kai ba sai koma ƙasa a samu ka rage nauyi tashi da kai ko ka je gefe gefe ya tore ka amma in dai mutum ya fito ya taɓa nuna ma mugunta ya nuna gaba zai yi da kai To idan ka dawo haka zo ka saka masa ya yafe masa ka ya yafe masa hagga Allah an fa ka san bai bakka ba. Wallahi bai bakka ba. Kai ka manta, shi bai manta ba. Ta yi sa haƙƙi bar ya gaga an mana an mana ana daga wannan ba za mu sake wa ba daga wannan ba za ha ba. Arba'in da biyu aya aya ai wa aqasa ba ha'ula'i alladhina kadzabuka ya rasulullah wayannan ɗinnan da suka karyata ka wanda kake magana da su kasaman irin wani rantsuwa ishtahadu sun kai sun yi mubalaga fihi bil aimani al galiza ta Allah ita ce ake cewa ba shi ce ya rantse da abun da Allah bai kashe shi sai ya aikata wannan abu la in ja'ahum nadhirun in wani mai gargadi ya zo wani jagora a samu wani jagora ya taso la yakununna ahada min ihdal umami za su kasance sun fi shiriwa daga ɗayan can guda biyu da aka turowa da manzanni ma'ana ‘ya'yan kishiyoyin kenan ahada min al-yahudi wan nasara ahlul kutubi ahlul kutubi kenan falam yafu malam ba su cika ba sai isan abu bai zo ba ka daina kurari ka daina cika baki amma in ka cika har ka gaba ka cika to idan ka cika ka cika lokaci ya zo kaza ne kada ka ce ayyau wannan abun yau ranar da sanyi sai isa ba zan yi abun da na yi alkawali da shi ba to ai dalili kaza ai dalili kaza Anas ya ishe ga kwatankwaci binin nazar. Yaran tsaye a gaban annabi zai yi fada. Yau zai gwada bijinta don ran da ya ƙero zai nuna bijinta da Allah sai ya kalle shi. Manzon Allah sai ya yi kallo. Sai gashi a yaƙi ko yaƙi ya jawalgwale, yaƙi ya damalmale. ce to ya yi alwashi kuwa ya cire takobinsa tukuna ya cire gidan ya yadda gidan kawai yanzu shi zai shiga ne ya mutu lalle zai nuna din saba ya taka biyu uku na hudu sai aina yake ga abokinsa shi wallahi kanshin aljannan ma yake ji ya ma ji kanshin aljanna a bayan dutsen nan tana bulowa daga nan labari ya yanke sai dai kawai abun abokin na fage ce wallahi ban iya yin irin abun ya yi ba Allah ya gari ban iya yi ba ‘yar uwarsa kanwa ce koya ta zo ta nuna ita ce ta nuna ta ce ai ba mu ganewa ne ba ba mu gane su yaya ba sai dai ta hanyar yatsa yatsun aka kalla tun daga inda za ka kalli yatsun 'ya'yan gidanku ko maza ko mata kafa in ka kalli kafa 'yan gidanku ko maza ko mata musamman ɗakin ku ɗaya za ga ta fita daban ta yi kama da saka ake to da ita ta gano amma an same shi an masa kwatsa-kwatsa suka ne wane ne an samu tamanin da wani abu a jikinsa ta aya ta sauka a kansa da ire-irensa to amma dai a yi hattara da cika baki amma ka san ka haɗu cika falam yafu ga zuwa na ba su cika ba bi tilkal ikisamati al-ma'hudi falamma ja'ahum nabiyyu lam yahtadu walam yasiru ahada min hidal umami ba su zamo sun fi shiryuwa daga ɗayan al'umman nan guda biyu ba bal lam yadumu ala dalali eh, ko lam yadumu ala dalalihim alladhi kana kai ba su ma tsaya kan ɓatan da suke ciki ba tunda ka san bata yake zama nunki barnar da suke ci ba su tsaya a kanta babbal ma za da hum shirya zalika illa nufura a ziyadatu dalali wa bagai wa inadi آية 43 وليس اكسامهم المذكور لقصد حسن وطلب للحق wannan rantsaren nasu hisa ka ya tara da mai rantsi-rantsi. Rantsi-rantsin nasu bai kasance da aka faɗi bai kasance ba liƙasdin hasani ga manufa mai kyau. Wa talabi lil haƙƙi wai gaskiya suke ne ba, wa illa laufu inda da gaske ne ai da sun cika. Laufu lahu. Walakinahu sadirun an istikbari. ya zo ne daga girman kai fil ardi alal khalqi laufe ko eh ni me nace laufo ne sai ko laufe ko ne da Allah ya datar da su da da gaske suke yi Allah da bai kyale su ba su katabe laufe ko gaskiya ne lahu walakinahu ورا صادرو رنسوان الناس تاتاسو دي عن استكباري دقا جير بانكي في الأرض على الخلق وعلى الحق وبحر جاتي في كلابه يزما سوروتو قلياني كوي أما جنب هذا بحر جات يريدون به المكر والخداع والخداع e khida suna nufin makirci ne da magana da yaudara da zambata wa annahum ahlul haqqi suna nuna ai suke da gaskiya alharisuna ala talabihi fayatarra bihim almuktarruna masu rudu da su sai isa ai ake gudunci mafi yawancin mutane shanu ne ويمشي خلفهم المقتدون saboda kana masu koyi suna bin bayansu wala ya hiƙul makar sayyi'u makirci maimuni bai karka bai komawa allazi maqasuduhu maqasudu sayyi'u wanda manufan shi manufa ne mummuna wa ma'aluhu da makomansa wa ma yarmi ilaihi sayyi'un batilun abunda yake kira zuwa gare shi sayyi'u ne batilu ne wannan ba zai koma ga kowa ba illa bi ahlihi wannan fa shine in za dai ka haɗa rami muguntan nan ka haɗa daidai da kai mai yiwuwa zai yi ya koma kai ƙarshen ta kai za a koro ka zo ka fada ciki muka wuce kai kwata-kwata فمكرهم ما كرتنسو إنما يعود عليهم وقد أبان الله لعباده الله يعي بياني وبيانس في هذه المقالات وتلك الاكسامات أنهم كذبتوا في ذلك مزورون مكريتان أمغنغنون دسكي كل ياسكي سكي دمغنغنون ai mutum kan yi falliya, idin ga barazana da maganganunsa yanzu ne fastabana khazihum ai yi kunyata sunan ta bayyana wa zaharat fadihatuhum to zatta su ya bayyana wa tabayyana qasduhum as-sayyi'u mummunan manufansu ta bayyana fa'ada makaruhum fi nuhurihim nan makircinsu sai koma kan kirjinsu wa raddallahu kaidahum Allah ya mayar da kaidinsu amma fa da yi tsamman za a tsira ba shi su dorihi falam ya bakalahum illa intizaru ainihin ma ya hillo bihi yanzu ba abin da ya rage musu sai abin da zai faɗo masu min Allah zai huwa sunnatullahi fil awwalin sunna ce ta Allah a mutanen farko haka ake yi tuntuni haka Allah kan yi allati la tubaddal wala tughayyar ba a canza ta ba a musanya ta anna kulla man sara fi dhulm fi dhulmi duk wanda ya shiga cikin zalunci miskala dharra wal inadi da taurin kai wal istighbari da girman kai alal ibadi an hilla bihi za azaba Allah sai ta saukan masa wa tuslabu anhu ni'matuhu kuma za a zare masa ni'iman da aka yi masa falyataraqqa haula su ma wayannan su jira sun yi cuta sun kwace sun tsora sun yi wane ne to su jira ma fa'ala bi aw bi ulaika abin da aka wayancan wai ta bakin wani bawan Allah wani dan uwa nan da aka masa hukunci aka masa hukunci aka ce masa gashi gashi gaba yake to shikenan alhamdulillah kai hukunci da wannan ko to ka jira yadda Allah zai da kai sai dai bai faɗi da ya shi dai kawo kan mimbari ce to shikenan kai hukunci da kaza da kaza a yau to shikenan ka jira kuma abin da yadda Allah zai hukunci da kai ka jira yadda Allah zai hukunci da kai kai ka to ka jira ka kuma naka kai ma shi kenan kawai ya ku ja bakin sai shiru na'am awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min قبلهم وكانوا أشد منهم قوةً وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ولم يسيروا ويسوا وإن متعلي ما سئل وإن زكاتا masu irin wannan ɗabi'a wai ba su yi tafiya ba ne ba a cikin duniya wannan tafiya duniya ko ba kai tafiya da kafa ba ba kai tafiya a zuci ba ka kai wa labarin wane kaza ba ga yadda ya kare da duniya wane ka ba ga yadda ya kare da duniya wane ba ka ba ga yadda ya kare da duniya duk wani wanda ka ya tashi yana abun nan sai da yi irin wani fice yana zaton kaman shi dai duniyar nan ba za ta ba da shi ba sai yana ga ai in ma dai wa'incan sun samu abin da amma shi ya san yadda zai mata yi riƙe abin da dindindin kuma wallahi abin ya su tafi bahaushe ga misali sai dai rashin ganewa ishe duniya ƙwallon mangwaro a ina ba kowa ya san wannan ƙwallon ba ko zamanin ko zamanin arziki ne mangwaron ne gashi na a ƙwarya ka sha ka sha ka gaji ka zubar amma mu jan da muke samun mangwaron da kyar ka dinga tsotsansa ka dinga tsotsansa ko tambayi wannan <laughs> sai dai bane gama yanzu ba na riga na fata da fata riga amma ka lallabe shi gabi shi ka tambaye shi sai maka ya wai menene ballan mangwaron nan ne da mallake magana kana cikin sha malam su sai su tale kuma ga mushkilan kasan mu da yake ka je juya shi ya sake hanfudan kasan sosai ka tafi ka bar shi ga sama-saman kuma shi ke nan wannan bangaren Allah ya san inda ka je ka samu shi sai ce ci duniya kwallon mangwaro shi ya yi gaza wannan ne hausar ka tambayi wannan fasarar hmm? <laughs> ai tukuna ba ta taɓa so ta laiba ba Eh, sai dai an fi kanana kanana abubuwa akwai abin da kake so ka mayar da ka kansa sa bala yaso tare yi irin wani bacin da ba zai moruwa ba to haka duniya take to amma fa abun da daɗin faɗa amma aiki mutum bai iya aikatawa awalam yasiru fil ardi doro su tsaya su yi kallo irin kallon wa'astuwa kaifa kana aqibatul ladina min qawlihi menene aqiban na kafin su masu ire-iren wannan aiki masu ire-iren wannan zulliyar ka zuta laita can ka zuta laita nan ka zuta laita nan hmm wa kanu ashadda minhum quwwa sun fa kasance sun fi su tsananin ƙarfi da cajewa mene wa kanuku ashadda a zuke kan ashadda minhum quwwa wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay wato Allah bai kasance akwai wani abu da zai gagare shi ba yu'jizuhu wa ma kana Allahu ah, min shay'in yu'jizuhu babu wani abu da za a ce ya gagare Allah Allah bai kasance a ce akwai wani abu da zai gagare shi aikatawa ba ba shi babu wani gagarare a duniyar nan idan za ka dan daga kafa ya shiga ya fita yana ga kaman karfi kaman ya sha kwatsam wata rana sai kawai gari na ba da hakuri fi samawati wala fil ardi ko a cikin ƙasa ba nan dai ba duk saman nan babu wanda ya gagari Allah duniyar na kaf wanda mutanen da aka sani da wanda ba a sani ba ba wanda ya gagara babu wani abun da zai gagara wa innahu kana aliman qadira Allah ya kasance masani ne ko mai iko ne walau yu'akhidullahu an-nasa inda abun Allah zai kama mutare bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbati ai ma taraka min dabba da ba a bar wata dabba ba ala ha akan dolon duniyar nan da ba a bar wani abu da ke rarrafe ba da ba a bar wani kiyashi da ke rarrafawa ba walakin yu'akhiruhum sai dai Allah jinkirta musu yake ila ajalin musamman zuwa wani lokaci yankakke kaddarare fa idza jaa ajaluhum lokacin su yayi fa inna allaha kana bi ibadihi basira fa inna allaha kana basira Allah ya kasance mai gani ne da bayinsa yana kallon duk abin da yake gudanawa ina kallo wannan aya ta arba'in da biyu da hudu ku Yahudu ta'ala alasairi fil ardi ubangiji tabaraka wa ta'ala yana kwadaitarwa kan tafiya a cikin ƙasa cikin duniya fil a zukata. in wancan yaga wal abadani da jikin kuna. sayan kana da dama ka shirya abinda da kai kana iya kai tafiya kai kai tafiyan yiwa wa'azi wasuwa lil itibari don la'akari abubuwa la li mujarradin nazari ba kallo ba kawai wal gafala irin mafi yawan ziyarce ziyarce mu da muke zuwa mutum kawai ya tashi ya tafi yankari ko ya je ya wuni can ko ya yi kwana biyu a can to da ya dawo mai ya karu da shi wala sa'a ya tafi an tafi an je menene karshen ta tafiya ma da ake ta an tafi gidan tarihi karshen ta sai kaga an je an ma faɗo a can tunda an je an sa ka kaje ka durkusa wani an ne tunda sun kame gidan tarihi a ɗauko aristo a nuna ma ce wannan shine shugaban masu hikima a duniya gaba ɗaya shi ke wannan annan yara da suna da kwakwalwa wani yaro ya ce ce wane an ce an kai mu na ce to ya aka yi aka nuna mana darawi shegin annin nan da kake ta gaya mana mai cewa da dan adam asalin sabiri ne aka ce to ga darawin wai shine shugaban ilimi ku sun ku ya ku gaishe shi in ji ni gaishe shi sai annai me cewa ba Allah ne halitti jama'a ba zan je in gaishe shi kaga wannan da ina da daman tofa masa yawu da ya tofa masa in wannan ya ci gaba a ransa a haka to gina Allah sa sune wa'anda su su dammara ire-iren abin da wannan dan talukin ya gina rai da mu je zuwa ko dai ku koya wa yara kaman ba sa ganewa amma suna ganewa ni kanan kai mai nake ce ba a ganewa ba a ganewa ba a ganewa a ce yaran nan lokacin su kai maka wani abu sai kai mamaki wa an yanzuru ila aqibati alladhina min qawlihim su suyi dubi zuwa aqiban mutanen nan da suka ke kafin su mimman kadzabu rusula daga ire-iren waɗanda suka karyata manzanni ya aqiba su ta kasance wa kanu akthara minhum amwalan sun fi su yawan dukiyoyi da dukiya ai ta ƙare hmm? dukiya ta ƙare ana cewa ainihin ƙaruna ma kansa ya zo lokacin talauci ne bai kai mai ishara ba bai kai ɗaya bisa dubun magabata masu kuɗi ba mutumin da aka kirga kuɗinsa da makullai yawan kamfanoninsa yawan kuɗinsa yana da kamfani ka zama kullum in aka tara su ake girgawa duk da ma ya yi nisa kano a aksara minhum amwalan wa auladan da yawan ‘ya'ya lafiyayyu kai kare da a yau an fi yawan ciwuka da jiya go <laughs> yanzu ciwace-ciwace in ka je ɗakin marasa lafiya ko ka je garin marasa lafiya garin marasa lafiya ka tafi asibiti babban asibiti ka ga ikon Allah ka shiga irin 44 nan daga kofar ka ce ya ke ni ko ka wajen su general general din nan tun kana wa kana aswa har sai ka rasa ma inda za ka saka hancinka saboda abubuwan ya yi wani kwacam to wai yanzu wayannan mutane ko yan gari sun san da su ce su suka kawo su min minhum amwalan wa auladan wa ashadda kowa kuma sun fi su tsananin ƙarfi sai yanzu ko kakanni muka ji an ce mutum ya yi kokowa da kura ya kama ya kashe ta shi kadai wani ya iya ya yi faɗa da zaki kaman ai mun yadda aka ce ana raguwa ana raguwa ana raguwa yanzu kare ma ne lokaci ya kewaye kare duka za ka kura masa ido auladan wa ashaddu quwwa wa amarul arda kuma sun raya wannan kasa malan sun nome ta sun haƙe ta sun yi gidaje yanzu dutse ake fasowa ana zuwa ana ɗaɗɗaura gidaje na can magirbi za su ɗauka su shiga dutsen su fafe shi su shiga ciki gidansu ne wannan ya fi wani <laughs> a duba da yau ba shi wannan magirbi ya ɗauka ko a ce gizago kayan sassaka ya ɗauka ya je sassaka dutsen ya yi rami a ciki ya gyara yi kwanan shi da wurin yayan shi shi ko wannan ya je ne ya faffasa ya ebo guntayen ya dawo tudu ya dan jingina ayyuhuma afdalu <laughs> alladhi yasaqu zak afdalu sassa adu yake jabu sakhara bil wal hmm? kuma wannan tarihin an kai magana yanzu ina ba wai labari ne ba haka kanzon kurege gidajen na nan yanzu sai a kai ka gidajen ɗaya yanzu tarihi ka je ka ga wane ne asarun samudawa asarun adawa ka ga inda aka sassaka dutse har masu ɗorarwa suna cewa dutse in ka je ka ga yadda aka sassaka gidan malam suna da kayan ci gaba da ake da'awa ba wani ci gaba da aka yawo ake a wuri ɗaya in ka sa masa sakwaya dutse zai zai za ka ja sai da kake so ka ɗauko plan katako mai ruwa ka sa za ga ya ɗauka ka nemo ranji ka sa ka koma gefe za ga ya tafi daidai ya kwanta ka ɗauko igiya ka ɗaura ka yi wane ne za a ni ba ta guga to me ba shi ne gini ba wani abu ne gini sama da wannan an gama wannan an gama gini to zai ka gama ba ma iri namu ba wancan ya tsaya ma ɗerere ce kayi, wayan nan mutane daga nan sai ka fara suna ce kayi, akwai wani ilimi da kila da lalace yanzu ake nema farfaɗo da shi wana an ci gaba Kuma wa amarul arda sun raya kasan aksara mimma amaru amaraha sama da yadda nan suka raya ta sama da yadda nan sa amaraha haulai falamma ja'ahumul azab, da azaba ta zo ya akai ci gaban su ala haddi kaulihim ainihin ya hana musu alaka su lam tanfa'ahum quwwatuhum karfin nan bai amfane su ba walam tuguni anhum amwaluhum kuma dukiyoyi ba su tare masu komai ba za ka gani gani yanzu in kana ɗaki ga dala ga naira ga waje ga wane ne kana birgima akan kuɗi malam sai ka gani mutuwa ta nema ta ɗauke ka sai ku bi wannan ku bani lafiya ku bi waye zai sayar min da lafiya ga kuɗi sai ina lisan alhali ce mutuwa za ta yi nan ba abun da zai maka amfani sai na fi laraka biyu da kai ba abin da zai maka amfani a daidai wannan lokacin sai wannan tamanin da biyar ɗin nan da kake fincinawa shi kadai zai maka amfani sai farila sai wannan sadakan da ka ɗauka ka bar ɗan ƙanzo ƙanzon da ya rage ka miƙa ɗin nan sai dai irinsa da wanda ka ɗan ɗiba ka bar wannan da ka wunan shi ne zai koma ya same ka amma sauran dukiyarka da ke jibge ba ta ma amfani komai na abu zai dinari baya amfani sai ka batar da shi muddin yana tare da kai sai ka wurgar da shi in ka wurgar da shi ma amfani sai dai fa bayarwa ne ba saboda ne ina da mutane iri iri a masallacin nan yanzu na daina magana an batta sai dai ina manta na ce a zo walima da cokali sai ga wani ko ya zo da cokali sai da gama kira ni gefe ce malam ni ji na kace ran zo da cokali ni ban ga wani abu sai ce wura sai kwanuka sai kankare to yanzu a ina za a yi walima an gama je yanzu kai duk waliman da kai baka ci ba Allah ina jin mu yanzu ka tana ran nan ai na daɗe na shekara ya fi goma ban gan shi waɗannan malam sai gashi a gabana. ina zaune ina ta kato ina ta magana na kasa gane yadda ya zo kusa da yadda na ce a mai cokali ne to haka to ka dauka za ka dauki zinarin ka ka wulwula shi Ta ce zai ma amfani kai ba wannan hakin zai ba wajen tuguna an hau amuwa amwalu dukiyoyinsu ba su tare musu komai ba wala auladuhum haka ya'yan أرادوا شيئا من الله ونفذت فيهم قدرة الله قدرة الله تظهر تشكيه ومشيئته وما كان الله ليعجزه عنهم من شيء عنهم الله بيكثن سيبا وني أبو زي غاغريشي ليعجزه من شيء وني أبو غاغريشي دقا وني أبو غاغريشي في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه saboda ina da cikakken sanin inda abun yake kuma wa qudratihi innahu kana aliman Allah qadiran aya ta 40 da biyar thumma zakara ta'ala kamala ilmihi sannan Allah ya ambato cikakken haƙurinsa wa shiddata imhalihi da tsananin jinkirtawansa wa zarihi arbabal jara'imi da gargadin da ikan yi wa masu manyan laifuka wanzano zano faqala walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu da abun Allah ya kama mutane da abun da suka aikata min ad-durubi ma taraka ala zahriha min dabba ai lastau abatil uqubatu ai uquban nan da ta game حتى الحيوانات غير المكلفة ولكن سيدي يم يمهلهم تعالى ألا ناجين كتابه ولا يهملهم وما بيقال سوا كذا كذا وكذا تبا مي بمبنشي يمهلو دا يهملو يمهل جين كتابه أما فبيقال سوا يؤخرهم إلى عجل مسمى جنكر تامسيك زوغون أجلي لأك ينكي فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا الله نكلم باينسا فيجازيهم بحسب ما ما علمه زي ساكن كامو سديدي يدي سني منهم من خير وشر تم تفسير سورة فاطري walhamdulillahi rabbil alamin sai a fara tafsirin yau ku. ba ruwe ba ga ai wai na jiya ragowa ne maka taho da shi aka karasa sai a na yau sha uku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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين